Kwararru irin su Shaibu Gadi na da ja akan wani nadi da tarayyar Afirka ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari ne jagoranci gabarar yaƙi da cin hanci da rashawa a tarayyar Afirka. Su tarayyar Afirka da sauran ƙasashen duniya da yawa akwai ababen da mu muke gani a nan cikin gida wanda su ba sa ganin su ba su san da shi ba duk da cewa suna da wato wakilansu da suke nan amma duk da haka ba su isa su san cikakken sirrin da ke cikin gida Najeriya kamar yadda ɗan Najeriya zai gan shi ba. Na daidai ɗan Najeriya ya zaci da zaɓen shugaba Buhari cin hanci da rashawa a Najeriya zai kau amma sai gashi an waye gari shekara biyu an shiga ta uku ba mutum ko ɗaya wanda za a ce wannan babban mutum ne a ɗaure a gidan yari a garkame duk da irin makudan kuɗaɗen da gwamnati ke cewa ta bankaɗo. sa'annan shi kan shi buhari yana hawan wato kujerar mulki ya fara tsokaci yana nuna takaicinsa game da yadda waɗansu jami'an gwamnatin da ta shuɗe suka taimaka wajen cin hanci da rashawa a najeriya musamman shugaban babban bankin gonan babban bankin najeriya wanda shugaba buhari ya ce ya ji takaicin da aka rubuta a guntuwar takarda aka rubuta masa umarnin ya saki kuɗaɗe maƙudai na daloli wato dubban miliyoyin daloli kuma ya saki waɗannan kuɗaɗen shugaba buhari ya soke shi da rashin ƙwarewa ya soke shi da rashin gaskiya da sauransu amma har yau wannan gonan babban banki yana nan buhari yana aiki da shi wanda ya nuna kaga a nan cikin gida dole mu muna ganin wannan na kaso ne amma ga masana irin su alhaji baba abba da ke zama ɗan masanin fika na ganin wannan naɗi abin alfahari ne ga dukkan 'yan najeriya Wato muna da matsala mu 'yan Najeriya. Shi waɗanda suka bashi wayannan ai ba ministocin Najeriya ne balle a ce suna suna yi don saboda suna karkashin. Kowanne daga cikin wannan shugaban ƙasa ne kuma ƙasa ba ƙaramin ba babba. Kowane shugaban ƙasa yana da gadaran da ƙasarsa. Idan ya je wani abun da bai dace ba, ai ba barisa za a yi ba. Kuma in wanda yake Buhari bai komi a game da cin hanci da rashawa ba, ba rashin adalci da wuce wannan. don eh, kuɗin da aka samu a wajen irin bannan da aka yi ba a taɓa samu mutum da aka yi kasar nan. Mutanen da aka kama aka tuhumce su kotu ta yadda cewa sun yi wa'annan laifin sai Allah ya kacin ya kacin su. Yanzu dai abin jira a gani shine irin rawar da shugaba Muhammadu Buhari zai taka wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a mataki irin na ƙasa da ƙasa. Hassan maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.